الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات وسلم وزد وبارك على رسول الله Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana ta Allah. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. a jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye inda za mu duba wasu daga cikin labarai da ma sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan muna kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma akwai shirin nan na muryoyin ko masu saurare daga nan kuma akwai shirin na tsaftar muhalli sai kuma shirin na afirka a yau wanda shine kuma sai kasance cikamakin jirin shirye shirin muna wannan safiyar waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin mu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti ashirin; agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti zuwa bakwai da minti ashirin; agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To da masu saurare mu da wannan safiyar Hassan barka ne kuma ke lalimar habin da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. kakakin hukumar kula da makamashin nukila da kasar iran ya ce iran din za ta ita ce uranium kashe 40 zuwa 60 cikin 100 rasha ta ce amurka ce umar aba'isan komawar iran ga aikin ta ce sanadarin uranium kashe 20 cikin 100 ashirin ta na nukiliya gwamnatin najeriya za ta shigo da kwalaben allurar rigakafin corona 100 a cikin wannan wata na janairu yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ya bayyana cewa iran din za ta iya tace kashe 40 cikin 100 zuwa kashe 60 cikin 100 a ta na nukiliya a lokacin da ke amsa tambayon manema labarai a yammacin jiya a birnin tehran kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran behrouz kamal bandi ya bayyana cewa a halin yanzu sun fara aikin tace sinadarin uranium kashi 20 cikin 100 kamar yadda suka sanar ya ce daukar wannan mataki ya zo ne sakamakon kasa cika alkawalan da kasashen yammacin turai suka dauka dangane da yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu a kanta tare da iran din ya ci gaba da cewa a halin yanzu iran din tana da tana hudu na tataccen sinadarin uranium a cibiyunta na nukiliya kuma za ta rika samar da kilogram 500 a kowane wata daga yanzu inda yawan tataccen sinadarin uranium din zai kai ton goma daga nan zuwa shekara guda ci gaba da cewa dukkanin ayyukan da iran din ta fara a halin yanzu suna da dangantaka ne da ayyukan da take gudanarwa a baya wanda hukumar makamashin nukiliya ta duniya take sanya ido a kansu sai dai a nasu bangaren kasashen yammacin turai da isra'ila sun nuna matukar damuwa dangane da wannan mataki da iran din ta dauka da suke ganin cewa ta ce sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 a shirin iran na nukiliya zai iya wa kasar ta iran damar kera manyan makamai na nukiliya yadda kuma iran din ta sake jaddada cewa shirin nata na ayyukan farar hula ne gwamnatin kasar rasha ta bayyana matakin da iran ta dauka na fara aikin tace sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 da cewa ba shi da wata alaka da yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya tashar almayadin ta bayar da rahoton cewa wakilin kasar rasha a hukumar makamashin nukiliya ta duniya mikhail alyanov ya bayyana cewa irin matakan da amurka ta dauka dangane da shirin iran nukiliya ne ya sanya iran ɗan daukar matakin komawa ga tace sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 a shirin nata na nukiliya hakanan kuma ya bayyana cewa babu wata alaka a tsakanin matakin da iran ɗin ta dauka da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya kamar yadda ya bayyana cewa dukkanin bangaren da suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya dole ne su dawo su yi aiki da ita domin kawo ƙarshen wannan dambarwa tun kafin wannan lokacin da gwamnatin ƙasar rasha ta dora alhakin dukkanin matsalolin da aka samu dangane da wannan yarjejeniya akan amurka sakamakon ficewar da gwamnatin trump ta yi daga wannan yarjejeniya to jama'a masu harkar a shafa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin najeriya ta bayyana cewa za ta karbi maganin rigakafin cutar corona na kamfanin pfizer da kuma bantech wanda zai kai kwalabe guda dubu ɗari a ƙarshen watan janairu shugaban hukumar kiwon lafiya a matakin farko na najeriya faisal shi ne ya bayyana haka a ranar jiya talata a yayin ganawa da kwamitin ptf ya da manema labarai a birnin abuja sha'ib ya ce kamfanin covax wanda ya dauki nauyin shigo da magungunan zai shigo da kwalaben maganin guda dubu ɗari sannan daga baya kamfanin zai ƙara shigowa da kwalabe miliyan 42 na maganin a matsayin gudunmawa ga nigeria daga kamfanin gavi da kuma vaccine alliance ya ce maganin rigakafin guda miliyan 42 ɗin za a shigo da su zai kuma kunshi ire-iren magungunan rigakafin cutar da hukumomin kula da lafiya na duniya suka amince da su sannan kuma zai iya wadatar da kimanin kashe 20 cikin 100 na mutanen najeriya domin su samu rigakafin cutar idan ba manta ba gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa kwamiti na mutane goma sha takwas waɗanda za su tabbatar da najeriya ta samu maganin rigakafin cutar corona da zaren hukumomin lafiya na duniya sun amince da shi sai dai wasu ƙwararru a bangaren kiwon lafiya a najeriya ɗin suna ganin cewa da wuya najeriya ta fara yi wa mutane allurar rigakafi a watan janairu ganin yadda kasashen duniya da dama suke a kan layi na neman wannan magani hakanan kuma kwararren suna ganin cewa a halin yanzu najeriya ba ta da wurin da za ta aje waɗannan magunguna ko da ma an shigo da su ɗin shugaban kwamitin sojoji na majalisar dattawan najeriya sanata ali indume ya bayyana cewa babu sauran wani uzuri da rundunar sojan najeriya za ta iya gabatarwa domin kuwa an ba su komai a wadace da kuma isassun makudan kudade domin magance matsalar boko haram a cikin shekara ta 2021 mai ya bayyana cewa sojojin najeriya sun samu duk wata bukatar da suke nema a biya su ta fannin sayan manyan makamai da lodin sauran kayan artabu domin magance matsalar boko haram da 'yan bindiga a najeriya wannan bayani na sanata indume ya zo ne kusan mako daya. bayan da babban hafsan hafsoshin sojin najeriya janar tukur burtai ya bayyana cewa sojoji za su kunyata mayakan boko haram a cikin shekara ta 2021 jaridar premium times ta bayar da rahoton cewa indumi ya bayyana cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da dukkanin bukatun da mahukuntan tsaro na soja suka mika domin magance ta'addanci da 'yan bindiga a najeriya domin kuwa majalisa ma cewa ta yi a gaggauta damgawa sojoji dukkanin makudan kudaden da suke bukata ya ce kasafin kudin sojoji na shekara ta 2021 tun daga albashi da komai ya kai naira biliyan 500 a shekara ta gabata naira biliyan 75 aka kashewa operation lafiya dole amma a wannan shekarar shugabannin sojojin sun yi korafi sai aka yi masa ƙari zuwa naira biliyan 100 to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da zamu duba wasu daga cikin labarai da ma sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mulega jaridunmu na yau. To bari mu fara da jaridar intanet ta Hausa Legit a Najeriya wadda ta kawo labarin cewa jakadan kasar Iran a Najeriya ambasada Muhammad Ali Bak ya bayyana cewa gwamnatin kasarsa a shirye take ta taimakawa Najeriya wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Yayin hirarsa da Najeriya Tribune ranar Litinin jami'in diplomasiyar ya bayyana cewa kasarsa na damuwa kan irin halin tabarbarewar tsaro da adabi Najeriya. domin kawo ƙarshen haka ya bayyana cewa idan najeriya ta shirya babu wato bamu haɗin kai za mu taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta samu ƙwarewa mai amfani a wannan fanni sakamakon dogon yakin da ta yi da ayyukan ta'addanci to nan kuma ga jaridar leadership har ila dawai a nigeria inda ta kawo labarin cewa naf ta dukufa wajen fatattakar kungiyar boko haram a jihar borno a ci gaba da jerin hare-haren da wato hare-hare ba kakkautawa da ake zartarwa don kawar da don kawar da yankin arewa masu gabashin kasar daga ayyukan ta'addanci rundunar sojan saman najeriya wato naf bangaren dakarun operation lafiya dole ta kara gano wasu maboyar 'yan ta'addan boko haram tare da kawar da mayakansu da dama a wurare biyu na kote kura da kuma bulama a samari waɗanda duk suke cikin jihar borno jami'in yada labarai na harkotar tsaro manjo janar john ce ne ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu cikin makon nan a inda yake cewa an aiwatar da waɗannan har-hare ne a ranar biyu ga watan janairun shekarar nan inda aka yi amfani da ƙwararrun sojoji da suka dace da jiragen saman yaƙi masu saukar ungulu bisa rahotannin sirri na ƙwarai da ke nuna cewa kwanan nan 'yan boko haram suka kafa sansanoni a garuruwan biyu inda suke adana kayan aikinsu da kuma shiryawa don kaddamar da wasu hare-hare a cewar jaridar ta leadership tunan kuma ga jaridar premium times eh, ita ma dai a najeriya dai wadda ta kawo labarin cewa najeriya za ta karbi kwalaban ruwan maganin rigakafin annobar corona dubu dari a watan janairu gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa najeriya za ta karbi maganin rigakafin cutar ta corona na pfizer da biontech dubu dari a karshen watan janairu shugaban hukumar cibiyar kiwon lafiya na matakin farko na ƙasa ne faisal shu'aibu ya sanar da hakan ranar talata a ganawa da kwamitin ptf eh, da kwamitin ptf eh, da manema labarai a abuja shu'aibu ya ce kamfanin covax wanda ya ɗauki nauyin shigo da magunguna zai shigo da kwalaben maganin dubu ɗari sannan daga baya kamfanin ya ƙara shigowa da miliyan 42 na maganin a matsayin gudunmawar kamfanonin vaccine alliance da gabi wa najeriya ya ce maganin rigakafin guda miliyan 42 duk dai a cikin labarin da jarida ta premium times ta kawo za a shigo da su wadda zai kunshi ire-iren magungunan rigakafin cutar da hukumomin kiwon lafiya na duniya suka amince da su sannan daga ciki zai isa wato zai isa a yi wa akalla kashi 20 bisa ɗari na mutanen najeriya in ji jaridar ta premium times to wasu daga cikin jaridun da muka nika muku kenan a wannan safiyar. madalla masu saurare bayan jaridun yanzu kuma za mu jiga taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahir masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau shirin da ke muku dubi dangane da wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya kuma suka yi jan hankula To da fata masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. Cikin 'yan kwanakin nan dai batun shirin nukiliya na Iran na zaman lafiya da kuma jejen da aka cimma kanta ya sake dawowa fagen tattaunawa ta siyasa bayan da Iran ɗin ta sanar da cewa ta fara tace sinadarin uranium da kashi ashirin cikin 100 a cibiyar nukiliyanta da ke Fordo. Lamarin da wasu suke ta korafi kansa da kuma taso da batun barazanar da makiyan Iran ɗin suke yi mata na dangane da wannan batu ta wannan dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa da kuma dubi cikin wannan lamari da kuma dalilan iran din na daukan wannan mataki bisa la'akari da kuma wato batun da ya shafi hanyoyin da za ta yi maganin irin waɗannan barazana da ake mata don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar. masu saurare barka mu da sake saduwa a shekaran jiya na dai jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da cewa ta aike da wata wasiƙa zuwa ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya tana mai sanar da ita cewa ta ƙudiri aniyar fara tace sinadarin uranium da mizanin da ya kai kashi ashirin cikin ɗari bayan ta dakatar da yin haka ɗin a baya sakamakon jinnin nukiliyar da aka cuma da ita da wasu manyan kasashen duniya da ake kira da kasashen 5 plus 1 a shekara ta 2015 wannan sanarwar da tana nufin kenan iran ta ƙudiri aniyar fara aiwatar da kudirin da majalisar shawarar musulunci ta kasar ta fitar bayan kisan gillan da aka yi wa kwararren masanin ilimin nukiliya dan kasar shahid musin zade sakamakon wani harin ta'addanci da aka yi masa a wajen birnin tehran babban birnin kasar ta iran ta hanyar amfani da muggan makamai har ma da wani jirgin sama mara matuki da suka yi amfani da shi wajen kai wannan hari na ta'addanci kamar yadda wannan matakin yana nufin cewa kenan tuni an fara aiki da ɗaya daga cikin rukunan wannan shiri guda shida da ya kumshi lamarin nukiliyan wanda wato ya wannan shiri din ko kuma wannan kudirin ya fara aiki kenan wanda a ɗabi'ance sauran ɓangarorin ma suna nan tafe a hankali a hankali musamman idan ɗaya bangaren jeniyar ya ci gaba da yin karan tsaye ga dokoki da kuma nauyin da ke wuyansa wato bangaren turawa kenan kamar yadda ya zo cikin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekara ta 2015 din to tun dai bayan da iran ta sanar da wannan aniya nata masana harkokin yau da kullum suke ta tofa albarkacin bakin su kan hakan da kuma bayyana cewa lallai akwai wani sako da iran take son isarwa cikin wannan mataki da ta dauka musamman a wannan lokaci da ake ciki wasu dai suna ganin sanar da wannan kuduri a daidai wannan lokaci da ake cikin ranakun cika shekara guda da shahadar shahid janar kasim suleimani tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare jin jihalin musulunci ta kasar ta iran hakan na dauke da wani sako ne na cewa da laifin iran ba ta taba miƙa wuya ga wani matsin lamba da kuma duk wata sabuwar tattaunawa da kasashen yammaci ba hakanan ba za ta taba amincewa da duk wani kokari na ƙara faɗaɗa da'irar janiyar nukiliyan da zai iya shafar karfin da take da shi na makamai masu linzami ko kuma tasirin da take da shi a yankin gabas tsakiya kamar yadda wasu kasashen yammaci bisa da bukatar wasu kasashen yankin suke son a shigo da waɗannan batutuwa a ƙoƙarinsu na raunana irin karfin da iran take da shi na kare kanta cikin yan kwanakin nan da ana iya cewa yankin nan na gabas tsakiya ya shaidi wani irin yanayi na zaman ɗarɗar da maganganu kala-kala dangane da yanayin da ake ciki kamar yadda wasu kafafen watsa labarai suka ta nunawa da kuma yiwuwar barkewar yaƙi duk da cewa sun samo hakan ne sakamakon wasu kalamai da wasu yunkuri da amurka da jami'anta suka dinga yi wanda ya share wa irin waɗannan kafafen watsa labarai fagen gabatar da irin wannan tunani da kuma sharhin da suke yi to sai dai kuma irin waɗannan kalamai da yunkurin ba su tafi haka kawai ba ba tare da mayar da martani daga wajen jami'an iran da kuma sauran bangarori da cibiyoyi na kasar ba don kodu irin waɗannan barazana da ake yi ba abubuwa ne da za a yi shiru a kansu ba a matsayin misali ministan harkokin wajen kasar ta iran dr muhammad jawad zarif ya bayyana cewa duk wani wasa da wuta zai fuskanci kakkausar mayar da martani daga wajen iran wato a takaice duk wani wuce gona da iri da wata ƙasa ko wata cibiya ko kuma wasu al'ummomi da su yi akan iran to hakan ba zai tafi haka kawai ba ba tare da ya fuskanci martani daga wajen iran din ba a daidai wannan lokaci kuwa shi mana a nasa bangaren babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na kasar ta iran manjo janar hussein salami cikin wani jawabi da ya yi a lokacin da ya kai wani ran gadi tsibirin bu musa na kasar ta iran a kwanakin baya ya bayyana cewa a aikace mun tabbatar sannan kuma muna sake sanar da cewa duk wani wuce gona da iri da makiyanmu za su yi a kanmu da kuwa za mu mayar da martani mai kaushin gaske ga hakan abin da muka tabbatar a lokuta da dama shine cewa ba ma taɓa barin duk wata barazana da kuma wuce gona da iri a kanmu daga wajen magiya da ta fara kawai ba tare da an mayar da martani ba wannan shine abin da janar salami yake faɗi wanda kuma yana mai da martani ne dangane da irin waɗannan kalamai da kuma barazana da wasu manyan ƙasashen duniya ɗin suke yi wa iran musamman amurka ko kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila to a takaice dai ana iya fahimtar mahanga da kuma maganganun manyan jami'ai da kwamandojin soji na ƙasar iran dangane da barazanar baya-bayan nan da ta ake yi wa ƙasar cikin maganar da kwamandan dakarun kare sararin samaniya na dakarun kare juyin halin musulunci na ƙasar ta iran brigadier janar ismail haji zade ya yi ne yayin da yake karin haske dangane da dukkanin bangarori na wannan zama wannan barazana da farfaganda ta zahiri da ta baɗini da ake wa iran din yayin da yake cewa yayin da jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewar idan har gigi ya ɗibi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo wa iran hari to kuwa za mu ruguza tal abib da haifa wannan dai wani umarni ne na gabaki ɗaya da jagoran ya bayar don haka wajibi ne a gare mu mu kuma mu sami wannan karfi da ake bukata wato wannan karfi na cimma wannan manufa na rusa haifa din da kuma tel aviv wannan kuwa wani shiri ne da kokari ne da muke yinsa ba dare ba rana shekaru masu tsawo to wannan magana ta shi wannan kwamanda haji zade tana nufin sanar da shirin ko ta kwana kuma a dukkanin bangarori a dukkanin fadin kasar iran wajen tunkarar duk wata barazana da wuce gona da iri da za a iya yi a kasar kan wato kasar kamar da ba iya cewa hajji zade yana bayyana cewa ne iran batun shekara da shekaru ta zauna cikin shiri ta kuma tanadi dukkanin wani abu karfi da take bukata wurin kare kanta daga duk wata barazana da wasu za su iya mata to daga dukan alamu makiyan iran din da sun fahimci wannan sako da kuma wannan shiri da ake da shi wanda hakan shine abin da ke hana makiya din aiwatar da wannan barazana da suke yi a aikace don kuwa su san abin da ke jiran jiransu matukar suka yi hakan. To masu saurare don ƙara faɗaɗa wannan lamari da kuma jin dalilan da ya sanya Iran ɗaukan wannan mataki na tace sinadarin uranium ɗin har zuwa kashi 20 cikin 100 a halin yanzu muna tare da Dr. Fuad Izadi malamin jami'a kana kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a nan birnin tehran don tattaunawa da shi ato dokta iran da ta sanar da fara ta ce sinadarin uranium a zuwa kashi ashirin cikin ɗari. yaya kake ganin wannan mataki da iran din ta dauka it's a sign that uh, iranian leaders are uh, tired of what's going on the nuclear agreement as you know the united states left the agreement about two years ago and the Europeans who are complaining now. are quite silent with regard to what the US has done. Wannan wata alama ce da ke nuni da cewa jami'an Iran sun kosa da yadda ake aiwatar da yarjejeniyar nukiliya din nan. Kamar yadda ka sani cewa Amurka ta fice daga yarjejeniyar kimanin shekaru biyu da suka gabata. Sannan kuma su kasashen turai da a halin yanzu suke korafi sun yi shiru dangane da abin da amurka take aikatawa babu wani abu da suke aikatawa wajen cika gibin da amurka ta samar kuma su kansu ana iya cewa sun ma yi watsi da yarjejeniyar ko da kuwa ba a hukumance ba ne babu abin da tura wannan suke yi don haka ana iya cewa ba su cin yarjejeniyar da kuwa ba sa yin abin da ya ba. akan su kamar yadda ya zo a cikin yajejeniyar. So they are not in the agreement when they are not fulfilling their obligations. To Dr. bayan waɗannan bayanai da kai a yanzu a ganin ka menene abin yi? Wasu suna ganin cewa watakila abubuwa za su iya daidaito ne idan har sabuwar gwamnatin Amurka ta Joe Biden ta kama aiki a nan da 'yan kwanaki. Ya kake ganin wannan lamari? You know, Iran is um, becoming a normal nuclear capable country. Iran used to enrich uranium at 20% uh, before the nuclear agreement. kamar yadda ka sani ne iran ta zama wata ƙasa wacce ta mallaki fasahar nukiliya a baya dama iran ta kasance tana tace uranium kashi 20 cikin 100 kafin cin yarjejeniyar nukiliya manufar cin yarjejeniyar nukiliya ita ce iran ta rage ayyukanta na nukiliya don a ɗage mata takunkumin da aka ƙaƙaba mata to amma idan ka duba za ka ga cewa takunkumin na yanzu ya mafi na baya yawa da kuma tsanani don haka iran ta koma ya take a baya ne don haka ya rage wa gwamnatin Biden ta yi kokarin gyara kurakuran da aka yi a baya wanda gwamnatin Trump ta aikata matukar dai tana so ko kuma suna so abubuwa su daidaita don haka ya rage musu ko dai su gyara kurakuran Trump ko kuma su ci gaba a kai uh, so it's a decision that they have to make either they can correct Trump's mistakes or they can follow Trump off the cliff dr fuad izadi malamin jami'a kana kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum anan birnin tahiran a tattaunawar da muka yi da shi to masu da haka muka ƙarshen abin da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron gidan rediyo Hausa BOH barkan kular haka. sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar kullum yau ma ni ne Hassan Barka ke malalai marhabin da kasancewa da ku a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio BH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na furen nijar to wannan kira na ayyukan shi ne zan yi jaje a bisa kasar nijar kuma da mutanen da aka ɗauki rayukansu a wajen iyakar mali to gaskiya abin jajantawa ne kuma abin tur da allah wuri ne ganin cewa yau wannan wurin ya kasance siraɗi ne na kashe rayukan al'ummar nijar wannan abu sansan ba mu ji daɗin shi ba ko muna tar Allah wadai da 'yan ta'addan nan da fatan gwamnati za ta tashi ta tsaya ganin cewa ta inganta tsaro a wannan wannan shashe ganin cewar shashen nan ya kasance mutanen na jihohin kwarai a cikin matsatsi suke kuma suna cikin tsoro a kodon lokaci da fatan za a kai jami'an tsaro kuma a ba su kayan aiki na zamani da za su iya tunkara 'yan miyagun mutanen nan da fatan Allah kan maganin su kuma wanda suka riga mu Allah Allah ji kansu Allah ka musu rahama Allah sa sun yi shahada na gode wa muryar jamhuriyar musulunci magana isu ne madatti da magarin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni ne na jamhuriyar Nijar ku tashi lahiya assalamu alaikum radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ga dau jihar Bauchi to zan yi amfani da wannan dama in tofa albarkacin bakina game da matakin da gwamnatin kasar mu Najeriya ta dauka na samarwa dubban matasa ayyukan yi na wucin gadi to hakika abin yabawa ne kuma muna jinjina wa gwamnatin shugaba muhammadu buhari game da irin wannan tallafi da take yi wa matasa hakika muna addu'ar allah ubangiji ya sa wannan tallafi da gwamnatin shugaba muhammadu buhari za ta yi wa dubban matasa waɗanda za a ɗau matasa har dubu bakwai da wani abu to hakika wannan abu ne mai kyau muna fatan wannan tallafi da gwamnatin shugaba buhari zai yi ya isa ga talakawa karantawa. Na gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai baci daga nan zandar gwamnatin najeriya dan allah dan annabi janar buhari ka ji tsoron allah da kai da magoya bayanka wannan arzazzaki ya kamata ya yi a duba allah a duba manzan allah a suke a yi tunani fa gidan kaso ba gidan kabari ba ne ba ku yi tunani wanda za a ce mutum ya dawoma a can kawai dindindin akwai iyalin akwai masoyin inda masoyin manzan allah sallallahu sallallahu alaihi sallama ya kamata yana da masoya a duba Allah mana musulmi musulmi ne shi ma bai kamata ba a ce an tsare shi shekara da shekaru ba a waiwaye shi ba ba a mishi shari'a ba kuma ba a sake shi ba kira ga janar Buhari ga magoya bayan dan Allah dan annabi a hudda siyasa da Allah dan annabi a taimaka a saki wannan bawan Allah ya sha iskar duniya na kuna gwa mai faci daga nan zandar Assalamu alaikum radio Yaram. To muna da wani mutane wani tsoro so wajen mutum saba'in da wani abu cikin Nijar Allah suka musu da imani wadda Allah rawa mu da shirin duniya. Muna da cikin Nijar Allah ka kawo kwanciyar hankali ni ne Muhammadu Zakir Love cikin Agnes. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka sha muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci na Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Kuna tare da mai shauraron ku Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa Rezo daga Nyame babban birnin Nijar. To, ta faru ta ƙare zaɓe zagaye na ɗai Allah ya kamo na ƙarshen shi sai zagaye na biyu a jamhuriyar Nijar kuma masu alliance Allah ya sa inda za ku alliance ku yi alliance na alkhairi mu abinda muke fata Allah ya zaɓa mu wanda ya san ciwon mu kuma mai son musulunci da musulmai muna muku fata alkhairi Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na jamhuriyar Musulunci Burundi Iran kuna tare da Tahir ɗan Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika na shigo wannan shiri ne domin na yi tun da Allah wadai da wannan harin da ƙungiyar Boko Haram suka kai wa wa'anda suka tashi daga birnin Damaturu zuwa birnin Maiduguri domin kai kayan agaji suka yi garkuwa da da su to muna addu'ar Allah ubangiji ya tona asirin su kuma Allah ya bayyana bayan Allah nan Allah ya sa gwamnati ta yi hoɓɓasa domin kwato su daga hannun yan ta'addan nan Allah ka kada mu da bare kasar mu Najeriya da mu ba da Allah ka kada mu a duk inda muke Allah ka shirya da zukatan mu ya isa yi bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hare-haren da aka kai a yankin tilabiri wanda ya sanadiyar mutum akalla mutum ɗari ko fiye da haka gaskiya wani abin fargaba ne ana iya cewa ƙasar jamhuriyar niger ta fara ta shiga shekara 2021 da ƙafa haunu kenan wato da ƙafa hagun sai dai a yi ta'adda allah ya kawo sauyin wannan abin wannan shi shine a yi fatan alheri a yi addu'a allah ya ƙara zama da ƙasar cikin kwanciyar hankali sunana mamman biniya yakuba awa Malumfashi daga Tawa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar Musulunci kuna magana da Lawan Alhaji Abdu Agadas Niger. Ra'ayina da nan bada a bisa kan wanga 'yan ta'adda da tuke ƙarshe 'yan kasa ta Niger. Na Allah hukunta ku kire su an akwai halin da damu mu sasanta a sasanta da su. Eh, jiya ma na yi an ce an kashe mutane fiye da mutum ɗari a Niger. Ya Allah ka shiryar da su su bar kashe 'ya'yan musulmi. Assalamu alaikum. Sunana Usman Salisu Mani Suya daga Kano, Najeriya da fatan an waye gari lafiya. Allah ya sa wannan shekarar da ta zo mana Allah ya ba mu albarkar da ke cikin ta. Ubangiji Allah ya daukaka al'ummar musulmi da musulunci baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na da Jamhuriyar Musulunci ta Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. Kuma a wannan rana na shigo ne domin na yi wa al'ummar duniya baki daya wato barka da sha dubu da da Ina da fatan ubangiji Allah sada mu da albarkatun da ke cikin wannan shekara haka zalika duk wani sharadin da ke cikin wannan shekara ubangiji Allah shiga tsakanin mu da shi haka zalika ko din kan kuma ma'aikatan gidan rediyo VOH akan damar da kuke ba al'umma suna bayyana su a duk inda suke a fadin kasashen duniya muna godiya gare ku haka zalika muna mika sakon barka da shiga sabuwar shekara zuwa gare ku da fatan za ku tashi lafiya mai magana Musa Hadirin Asuba ka shine sabko da magaram jamhuriyar Nijar na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci Tehran sunana Kadura Diga ga dan Fulani wani shugaban shugaban kungiyar da alkhairi muka rashin jihar Baushin Najeriya. Muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da ya addabe mu musamman ma a arewa maso gabashin ƙasar mu Najeriya. Na gode jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadura Diga ga dan Fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo jihar Baushin Najeriya. Assalamu alaikum Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas. Rezi ne na kula ra'ayin zuci da take agadas Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina game da zaɓe na biyu nan da ɗan lokaci kaɗan in sha Allah. Zan ƙara dai jinjina ga hukuma ta sani wadda take kula da wannan zaɓe. Mun ji daɗi game da wannan zuwa zagaye na biyu da za a yi wanda shi zai rage cece ce da wasu mu suke ta yi. Eh, Allah sa dai eh, lokacin ya zo shi ma a gudanar da shi yanda aka gudanar da sauran zaɓuɓɓukan lafiya kuma muna ta'adda ga ubangiji maɗaukin sarki Allah ya zaɓa mana shugaban da zai ka mana sauyi ya haɗa kan 'yan ƙasa ya so 'yan ƙasa kuma ƙasan mu a samu zaman lafiya a eh, ƙasan mu ta Nijar daga mai sauraron ku Ilyas Brezi kulab ra'ayin cutu da take agadas jamhuriyar Nijar. To Marilla da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH da ma lahirin waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna To ma da lakar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirinsa na safe. To yanzu kuma ga shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun na canji ko sauyin yanayi wanda ke da alaka da lafiya. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu ci gaba tattaunawa ne akan canjin yanayi wanda kamar da muka faɗa a baya babban matsala ce da ta shafi ƙasashen duniya wanda ke haifar da ɗumama yanayi da ke illata lafiyar mutane wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa kusan kamfanoni dubu ɗaya da birane 158 da yankuna gami da jami'o'i da masana'antu sun fara rage fitar da hayakin da yake illata muhalli da nufin fara aiki da buƙatar kawo ƙarshen amfani da hayaki a shekarar hamsin akwai ayyuka da dama da za a iya yi al'ummance da kuma a ɗaiɗaikun mutane wanda zai iya kawo canji wajen rage ɗumaman yanayi a ƙasashen da muke a shekarar sha biyar ne ƙungiyar lafiya ta duniya ta fitar da wasu hanyoyi da ta ga ya dace domin a samu wannan canjin abu na farko dai shine ya sun ce dole ne a samu kungiyoyi daga kasashe wanda za su haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya wanda za su yi ƙoƙarin muhimmantar da lafiya a matsayin abu na farko a zaurukan tarukan da ake tattauna batun canjin yanayi na duniya kuma a rinka wayar da kan jama'a game da illolin da yaƙi masu masu guba kenan na irin na su carbon ke da shi ga lafiyar mutane samar da hanyoyin bincike na kimiyya wanda ke nuna alaƙa tsakanin lafiya da ita canjin yanayi gwamnatoci su karfafi ayyukan a kasashen su wanda za su taimaka wajen rage hayaki masu guba gwamnati kuma ta rinka ba da kyaututtuka da gudunmuwa ga mutanen da suke taimaka wajen kare gandun daji masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun canjin yanayi. A ɗaiɗaikun mutane ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga an awatar da waɗannan abubuwan. kamar misali rage amfani da ababen hawa musamman mota za a iya yin haka ta hanyar ƙara yawan amfani da jiragen ƙasa wajen sarrafa kayayyakin amfani a maimakon cika birane da manya-manyan motoci masu fitar da hayaƙi masu guba rafafan mutane wajen amfani da kekuna zai rage karuwan wannan matsalar na gurɓatar mahalli wannan zai sa iska ya zama ya sauya zuwa yanayi mai kyau kuma zai karfafa mutane wajen fita wajen eh, waje don suka su motsa jikinsu kenan karfafa mutane wajen yin amfani da abubuwa da za a kuma yin amfani da su maimakon a zubar da su kuma a kona su wanda ake cewa recycled materials a rage rusa itatuwa da da kona su ta hanyar faɗaɗa wajen shakatawa yawon buɗe ido da kuma shuka furanni a birane a birane wannan hanyar zai taimaka wajen bunƙasa noma rashin gina masana'antu cikin gari da kuma samar da managarta hanyoyi da za a iya kawar da gurɓatattun iska ko hayaki masu guba da suke fitowa daga waɗannan masana'antun yawan shuka itatuwa a birane wanda zai taimaka a wajen kare muhallin mu kenan. to masu sauraron ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki anan da zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum rahmatullah tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma sai shirin Afirka amma wato Afirka a yau wanda shi ne kuma zai kasance cika cikamakin jirin shirye shiryenmu mu na wannan lokaci. Afirka a yau. Ma'a sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin nan na afirka a yau shine ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin namu ci gaba ne daga jigon da muka bude a makon da ya gabata wanda ke da alaka da zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar da kuma kalubalen da ke gaban duk wanda ya zama shine zababben shugaban kasa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a fitowa ta ƙarshe dai mun yi magana ne akan ƙalubalen da ke gaban zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ta fuskar tsaro. To a yau kuwa za mu ɗora ne akan batun tattalin arziki da ƙalubalen da yake gaban shugaban ƙasar ta wannan fuska ɗin. To sanannen abu ne cewa jamhuriyar Nijar ƙasa ce wacce Allah ya huwa cewa albarkatu masu yawa na ƙarƙashin ƙasa. Waɗannan albarkatu sun haɗa da ƙarfen uranium wanda yake a matsayin babban sanadari da ake amfani da shi domin makamashi a duniya sai kuma batun da ya shafi wato zinariya da ke kwance a ƙarƙashin wannan ƙasa a sassa daban-daban nata hakanan kuma man fetur shi ma na ɗaya daga cikin arzikin da allah ya huwa cewa wannan ƙasa to domin jin kowane ƙalubale ne yake gaban zababben shugaban ƙasar ta jamhuriyar niger a nan gaba ta fuska tattalin arziki mun tattauna da abokin aikinmu hassan barka wanda 'dan jamhuriyar nijar ne kuma yana da masaniya kwarai akan harkar tattalin arzikin wannan ƙasa ga bayanin da ya fara yi mana eh lalle kamar yadda ka faɗa eh, a jamhuriyar Nijar an gudanar da wato zagayen farko na zaben shugaban kasa inda kuma idan Allah ya kai a ranar 21 ga watan Fabrairu za a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa inda yan takara guda biyu eh, tsohon shugaba Alhaji Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji da kuma <clears throat> wato dan takarar jam'iyya mai mulki ta pnds tare cewa da malam bazu muhammad za su fafata to lalle ga ɗaya daga cikinsu wanda allah ya sa ya zama shugaban ƙasa ko kuma ce 'yan ƙasar suka zaɓa domin ya gaji shugaba yusufu muhammadu mai barin gado yana da ƙalubale da yawa a gabansa to kamar da ka bukata na ɓangaren tattalin arziki nijar dai ƙasa ce da allah ya hore ma wato albarkatun ƙasa kuma ce ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa da dama daga cikinsu akwai wato uranium baya ga uranium kuma akwai zinari akwai man fetur akwai eh, gold akwai dai abubuwa iri daban-daban sai dai waɗanda daga cikinsu dai aka fi wato eh, gani a aka fi gani su ne kamar a ce uranium da man fetur da kuma zinari to a waɗannan wato arzikin idan muka fara ɗauka da wato Eh, shi wato uranium uranium kusan shekaru eh, wato hamsin kenan eh, akwai kamfanin areba wanda a yanzu uranium ake ce masa shine ke gudanar da wato aiki na haƙar uranium a jamhuriyar niger tsawon shekaru kenan to bayan shi wato akwai wasu kamfanoni kuma na china waɗanda su ma daga baya suka fara amma dai kusan yanzu kamar shi wannan areva in ya kusan bar uh, wannan ko kuma ce ma dakatar da aikin na hakar uh, wato uranium a jamhuriyar Nijar to kusan duk waɗannan shekarun da aka yi gaskiya babu wani abun a zo a gani da aka samu ta wannan bangaren kusan ana ma magana cewa ko lokacin da ma wato ake uh, faransa take sayan shi uranium din kuɗin da ake samu bai ma fiye kaso biyar cikin ɗari ba na kasafin kuɗin Nijar kenan anan ma za a cewa babu wata riba da ta zo a gani wadda yake ma a ce ma gwamnatin Nijar din ta ma samu balle ma shi wa Allah talaka wanda yake eh, yana jira ne a ce an yi masa ko kuma ya ga ya samu roman wannan arzikin na uranium da ake cewa. wannan shine bayan da muka ji dangane da batun wato karfen uranium da yake sanadari mai karfi kuma ɗaya daga cikin ginshikin tattalin arziki na jamhuriyar Nijar wanda al'ummar kasar da gwamnatin kasar ba su cin moriyarsa kamar yadda ya dace. To har ila yau abokin aikin namu Hassan Barka ya ci gaba da yi mana wani bayanin kamar haka. Da ma ka duba hatta ma ita wannan hanyar da ake kira da ita hanyar uranium wadda ta kama daga eh, daga tawa zuwa zuwa arlit zuwa arewaci kenan can wajen wannan hanyar ta bi duka ta lalace ta lalace sanadin shekarar da shekaru ana jigilar uranium a wannan hanya duk ta bi ta durushe ta lalace kenan nan din ma maimakon ma a ce ma an samu wani cigaba ta wannan bangaren sai ma lalacewa daga wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara durkusa da ma tattalin arziki musamman ma idan aka ɗauki kamar jigilar kayayyaki na kasuwanci ko wasu abubuwa zuwa arewacin jamhuriyar Nijar to baya gare shi akwai man fetur man fetur wanda Nijar tun shekarar 2011 ta fara fitar da shi to shi ma wannan babban kalubale ne gaskiya ga wanda Allah ya sa in gasar suka zaba idan Allah ya kai eh, a cikin wato wajajen karshen watan Fabrairu wato 21 ga watan Fabrairu kenan wannan dai yana daga cikin abin da ya kamata a ce eh, shi ma shugaban ya mai da hankali sosai a san cewa wannan man fetur inda da ake fitar ya amfani yan kasa baya gare shi akwai wato zinari wanda akwai wasu yankuna musamman ma a arewaci waɗanda an fara wato uh, mutane sun fara jama'a sun fara zuwa suna tonon zinari to wasu daga cikin wannan wuraren an rufe su amma da haka nan dai akwai wasu wuraren wanda da haka nan dai ana zuwa lokaci zuwa lokaci amma dai ba wai a hukumance ba haka to wannan yana da kyau a ce gwamnati ta samu ta buɗe waɗannan wuraren don jama'a su samu su ta yi su nemi eh, wato abin yi su shiga aikin wannan na wato na tonon zinariya wanda zai iya taimaka musu domin eh, wato su samu abin saka a bakin wato salati. To da Hassan Barka da wannan bayanin nashi dangane da kalubalen da ke gaban shugaban kasar jamhuriyar Nijar ta fuskar tattalin arziki ma saurare ba wai mun zo ƙarshen wannan tattauna ba ne. ta fuskar tattalin arziki inda a ta gaba za mu ɗora daga inda muka dasa muna fatan cewa za ku kasance tare da mu a fitowar ta gaba domin jin yadda shirin zai gudana sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro a gaba daya waɗannan su ne jerin shirye-shiryen da za mu iya kawo muku a cikin shirin na wannan safiyar to da yake akwai ɗan lokaci a gaba ga Abdullahi salu Usman Katsina ɗauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar Iran ya bayyana cewa Iran ɗin za ta iya tace kashe 40 cikin 100 zuwa kashe 60 cikin 100 a shirin ta na nukiliya. A lokacin da ke amsa tambayon manema labarai a yammacin jiya a birnin Tehran kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran behrouz kamal bandi ya bayyana cewa a halin yanzu sun fara aikin tace sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 kamar yadda suka sanar ya ce daukar wannan mataki ya zo ne sakamakon kasa cika alkawalan da kasashen yammacin turai suka dauka dangane da yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu akan ta tare da iran din ya ci gaba da cewa a halin yanzu iran din tana da tana hudu na tataccen sinadarin uranium a cibiyunta na nukiliya kuma za ta rika samar da kilogram 500 a kowane wata daga yanzu inda yawan tataccen sinadarin uranium din zai kai ton goma daga nan zuwa shekara guda ci gaba da cewa dukkanin aikan da iran din ta fara a halin yanzu suna da dangantaka ne da ayyukan da take gudanarwa a baya wanda hukumar makamashin nukiliya ta duniya take sanya ido a kansu sai dai ana so bangaren kasashen yammacin turai da isra'ila sun nuna matukar damuwa dangane da wannan mataki da iran ta dauka da suke ganin cewa ta ce sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 a shirin iran na nukiliya zai iya baiwa kasar ta iran damar kera manyan makamai na nukiliya yanda kuma iran din ta sake jaddada cewa shirin nata na ayyukan farar hula ne gwamnatin kasar rasha ta bayyana matakin da iran ta dauka na fara aikin tace sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 da cewa ba shi da wata alaka da yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya tashar almayajin ta bayar da rahoton cewa wakilin kasar rasha a hukumar makamashin nukiliya ta duniya mikhail alyanov ya bayyana cewa irin matakan da amurka ta dauka dangane da shirin irin nukiliya ne ya sanya iran ɗin ɗaukar matakin komawa ga tace sinadarin uranium kashe ashirin cikin ɗari a shirin nata na nukiliya hakanan kuma ya bayyana cewa babu wata alaka a tsakanin matakin da iran ɗin ta ɗauka da kuma yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya ta duniya kamar yadda ya bayyana cewa dukkanin bangaren da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya dole ne su dawo su yi aiki da ita domin kawo ƙarshen wannan dambarwa tun kafin wannan lokacin da gwamnatin kasar rasha ta dora alhakin dukkanin matsalolin da aka samu dangane da wannan yarjejeniya a kan amurka sakamakon ficewar da gwamnatin trump ta yi daga wannan yarjejeniya to jama'a masu da a shafa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran gwamnatin najeriya ta bayyana cewa za ta karbi maganin rigakafin cutar corona na kamfanin pfizer da kuma biontech wanda zai kai kwalabe guda dubu ɗari a ƙarshen watan janairu shugaban hukumar kiwon lafiya a matakin farko na najeriya faisal sha'ib shine ya bayyana haka a ranar jiya talata a yayin ganawa da kwamitin ptf ya da manema labarai a birnin abuja sha'ib ya ce kamfanin covax wanda ya dauki nauyin shigo da magungunan zai shigo da kwalaben maganin guda dubu ɗari sannan daga baya kamfanin zai kara shigowa da kwalabe miliyan arba'in da biyu. na maganin a matsayin gudunmuwa ga najeriya daga kamfanin gavi da kuma vaccine alliance ya ce maganin rigakafin guda miliyan 42 din za a shigo da su zai kuma kunshi ire-iren magungunan rigakafin cutar da hukumomin kula da lafiya na duniya suka amince da su To da wannan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan safiyar sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka da na kasance da ku nake cewa mini lafiya. قول دافيد قولها إيمت هتسيدك بيها شلوم مش هتدير التخن وتعب